Yo, the boy, Assalamu alaikum jama'a masu sauraro shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. a kan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niyya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Za kuma iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa. Amina Buhari auna. Tare da ni, Zahra Aminu Fage. duk ranar talata shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan batutuwa da suka shafi ilimi fasaha siyasa da shugabanci na gari inda a yau ma 20 ga watan Satumba na shekarar 2022 za mu yi magana ne akan mata a siyasar Najeriya. Haka yake Amina masu sauraron mu muna tafa da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau wakilin sashen Hausa ta tattauna da mata da ke taka rawan gani a siyasar Najeriya sannan za mu ziyarci filinmu na kwalama. Sai ku kasance tare da mu domin jin duk wannan a cikin shirin yau da gobe. jama'a masu saurare ba tare da bata lokaci ba za mu garzaya birnin tarayya Abuja inda wakiliyar sashen Hausa Halima Abdulrauf ta tattauna da mata 'yan siyasa akan irin canjin da za su kawo idan sun samu dama a Najeriya musamman akan al'amuran da suka shafi mata da matasa. to suna na honorable aisha ta dubur duku gimbiyar duku memba mai wakiltar mazabar duku da na faɗa na fito daga jihar gombe arewa maso gabas kasar najeriya na'am kun yi magana akan muhimman batutuwa da suka shafi yadda za ku kawo ci gaba a kasar nan mm. musamman ma ta bangaren ilimi da sauransu da shigar da mata cikin harkokin siyasa mm. ku za ki mana karin bayani akan abin da za ki yi na daban a majalisa ta goma idan allah ya kawo ki to alhamdulillahi na farko dai insha Allah in allah ya dawo da ni na san muhimmancin ilimi saboda harkar ilimi ita ma zan ce in ana gado ita na gada tunda kowa ya san mahaifina a kai yake har ita ma mahaifiyar tawa kan karatun addini a kai take ni ina so 'yan najeriya ba maza bata kaɗai ba su gane cewa harkar ilimi ita ce harkar da za ta kawo ci gaba wa ƙasar mu baki ɗaya a daina ganin cewa yara da yawa sun yi karatu yanzu ba su samu aikin yi ba a'a a yi karatu a yi karatu sannan daga cikin yin karatun nan za a samu dama da za a samu ayyukan da za a yi domin a aiki a yi aiki da ilimin da aka samu amma idan muka kasance a mun jahilci komai na rayuwa zai zamanto harkar rayuwa in ma ta farkin tattalin arziki ne harkar lafiya ne harkar zamantakewa ne duk ba za mu yi shi yadda ya kamata ba shi yasa nake ga muhimmanci na na farko zai kasance ilimi na biyu ma zai kasance ilimi na uku ma zai kasance harkar ilimi to na uku zan dan sa bambanci kaɗan saboda in ba da muhimmanci kan ilimin 'ya'ya mata 'ya'ya matan nan su ne a za su kasance iyaye gobe idan mace ba ta da ilimi ba za ta iya tafiyar da gidanta ba za ta iya tafiyar da 'ya'yan da Allah zai bata ba ba za ta iya kuma taimaka ma kanta ba ma balle har ta iya taimaka ma wani ni ina so a gane wannan muhimmanci domin harkar ilimin na kada mu ce mun barwa gwamnati kadai a'a kowa ya shigo cikin al'amari da ni da ke da ku da iyayenmu sarakuna duka a shigo kamar yadda aka saba a ba wa ilimi muhimmanci tun daga ilimi na bai ɗaya na ƙasa wato basic education ya taho har zuwa sama to idan muka yi haka insha Allah za mu gyara mu na a matsayin ki wadda wacce ta kware a siyasar Najeriya kin shafa sama da shekaru goma kina wannan siyasa. Mm. Baya ga bangaren ilimi zaki yi wa arewa na mm. daban. Mm. To gaskiya ina so idan Allah ya bani dama A yadda muka bari masana'antunmu duka suka mutu a arewa shi ne babban al'amarin da ya kawo mu cikin wannan hali na kakanikayi domin muna da masana'antu tun daga na gargajiya har wanda aka zo gwamnatoci suka zo suka yi kullum ina ba da misali a sharaɗa akwai kamfuna da a bombay a kano akwai kamfuna da yawa in ka taho a arewa muna da kamfuna na auduga muna da har kaiwa waje muke yi man shafawa yanzu sai an siyo mana an kawo mana daga waje wannan abu yana bani takaici to shi yasa am suka rasa aikin yi ai ba wai yadda zamu yi da su bane a'a saboda babu masana'antun nan ni na farko tukuna ina so mu dawo da masana'antun mu na arewa idan muka dawo da masana'antun mu za mu inganta abubuwan da muke yi kamar yanzu zani da a Kaduna kamfana nawa ne da in kika fara irga su da suke sarrafa auduga domin su yi mana zani hatta uniform uniform na soja uniform na police na 'yan makaranta duk yanzu babu su sai an tsallaka wai an je benin republic an je togo sannan a je a siyo yadi da za a dinki na wannan abu yana bani takaici ni ina ga abin da za mu yi kenan in allah ya da mu a arewa kam mu farfado da masana'antunmu yanzu kama a jiya ta gombe da ake tumatir ake noman tumatir har ki zo ki ga gari guda a lokacin da damina yana warin tumatir saboda an rasa ya za a sarrafa tumatir din nan saboda aka sai a bashi ya lalace ka ga wasu kasashe can suna nema wannan ya shi ma da Allah ya bamu shi wasu kasashe sayansa suke duk rashin masana'antu ne ja mana da in za mu samu yadda za mu yi mu dawo da masana'antunmu domin mu ɗauki 'ya'yanmu nan masu ɗimbin yawa mu sama musu abin yi su samu da za su rike kansu har su rike mu gobe don saboda ai ɗan lokaci kaɗan muke ɗan jira su ne shugabannin gobe insha Allah. da ƙarshe ki magana akan yadda za a ba wa mata wuri a mhm. cikin siyasar Najeriya makamai mhm. daban-daban. Ta yaya za ki tabbatar da cewa kin ba da gudunmawa ko ta ƙuduri mhm. ko ta wasu hanyoyin da ba mu sani ba ko kina da su? Eh, ina da niyan ina da niyan kawo kudirin da yanzu ba a fuskanci abin ba amma a majalisar duniya sun riga sun fahimci abin sun ce duk inda mace ta fito takara to ba jam'iyya za a duba ba a zaɓe ta to ni ma ina da ni Allah ya dawo da ni zan kawo wannan kudirin a mai da shi ma doka sannan na biyu kuma ina so in kawo kudirin da in za a zaɓi shugaba to in shugaban na ya kasance namiji to mataimaki ya zama mataimakiya ta zamanto mace ko a ina ne a yi wannan doka ana yi a kasashe mun je mun gani a nan senegal mun gani a sierra leone mun gani a rwanda inda aka ba mata ma kashi 67 su ne ma a majalisa to saboda haka mai zai hana mu najeriya da muke da yawan mata har ana hasashen ma mata sun fi maza yawa me yasa ba za a yi mana haka ba sannan kuma dokar kasa ta ce a ba mu dama me yasa ake tauye mana wannan hakki to wannan kudirin guda biyu gaskiya ina da ni Allah ya dawo da ni zan yi tsayuwar daka ba wai kawai in kawo kudirin ba a'a sai na bi shi kudirorin na dukan sai na bi su sau da kafa in ga cewa na kai ga har shugaban kasa ya rattaba mana hannu kan insha Allah na'am wannan shine na karshe dai karshe insha Allah <laughs> insha Allah ya za ku haɗa gwiwa da sauran mata ƴan uwan ku musamman ba wai za ku yi la'akari da jam'iyyu ba mm. a ce saboda wannan tana PDP ina mm, APC mm. ba za mu haɗa gwiwa wajen aiki ba ya za ku kawo to shi ai in ka shiga majalisa dama daga ka shiga zauren majalisa to babu maganar ma jam'iyya in kana cikin zauren majalisa kai dan majalisa ne to saboda haka idan Allah ya kawo mu mata dole ne mu fuskanci rayuwa mu fuskanci gaskiya kuma mu san cewa fa ba mun zo bane mu dumama kujera mun zo ne mu yi aiki mu yi aiki kuma yadda za mu tallafa wa mata ta kudurorin da za mu kawo domin mu tsaya tsayuwar daka cewa mu ga cewa dokokin nan sun kasance mu a mata za mu samu dama daga sama har ƙasa mu shiga a dama da mu wurin harkar mulkin ƙasa. Mun eh, akwai wani kuduri da a mm. na kafa wata hukuma da za ta na hukunta masu taka dokoki na zaɓe a lokacin zaɓe. Ya lamarin yakin. To alhamdulillahi wannan wajiri ne a yanzu haka muna so ta zamanto doka ita hukuma ce wacce muke so a kafa wanda ake ce za a ce mata electoral offenses commission wannan hukuma ita aikin aikinta kawai za ta yi hukunci ne akan laifuka na zaɓe laifuka na zaɓe na ba wai lokacin zaɓe kaɗai ba a'a kafin zaɓe yanzu kamar misali in an zo mitin na zaɓe ka zo ka da hankali to wannan hukuma ta hukunta ka lokacin zaɓe idan ka zo ka ce zaka da hankali wannan hukuma za ta hukunta ka bayan zaɓe za ta hukunta ka domin mun ga cewa idan wannan doka wanda shugaban kasa ya rattaba ma hannu wato electoral act din nan ita kaɗai ba za ta da kawo mana demokradiyyar da muke so ba amma idan aka hada da wannan hukuma ta ah, ladabtar da a 'yan najeriya to ina ga demokradiyyar mu za ta kai inda muke so nan ba da daɗe ba a za mu zo mu bayyanar wa jama'a su zo su ba mu shawarwari wato za mu yi abin da ake cewa public hearing wani mataki ne idan an kai ga kawo kuduri sai kayi domin ka ji ra'ayoyin jama'a ga baki ɗaya kungiyoyi masu zaman kansu ne hukumomi ne a mu ma 'yan takarar kanmu in kana da abin da zaka bayar duka muna gayyata a zo kowa ya bada ra'ayinsa sai mu tattara mu zo mu zauna mu tace mu zayyanar da shi mu dawo wa majalisa ta duba ta ga me za a tsame sannan a yi kokarin kaiwa shugaban kasa insha Allah muna da wannan niyya. madalla masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a cikin shirin yau da gobe sunana dr ambassador aisha suleiman yan jami'a azib gana da yake gaban mu shine yadda ku mata za ku haɗa karfi da karfi ko da da bambancin jami'a wajen tabbatar da cewa kun samu gurabe a cikin gwamnati nan menene zaki na daban idan Allah ya baki sanata a Najeriya to insha Allah idan Allah ya ba mu wannan dama saboda faɗi naka yi na ubangiji idan Allah ya ba mu dama muka hau wannan kujerar sanata da ikon Allah abinda muka saba yiwa a baya kamar tallafawa ma ah, mata da matasa za mu ci gaba da yi za mu yi fiye da haka ma saboda ni ina da babban ah, kungiya da nake tallafawa ma mata da matasa kan ah, kuma muka kokarin mu yi training ɗinsu saboda duk inda muka san cewa nan ya kamata a ce ga abin da ake yi a gwamnati dai na faɗi a baya idan gwamnati ya zo aka ce ga abubuwan da ya kamata a yi mukan shiga mu yi kokarin cewa mu fito da shi mata na su amfana to kin ga kamar bangaren eh, eh, eh, ilimin nan sosai abu ne da idan muka je wurin nan za mu sa in ma akwai an kafa dokan da za mu sa ta yi tasiri sosai a bangaren ilimi saboda idan aka duba malaman makaranta aka duba su yadda ya kamata wallahi ba karamin ilimi za a karatu za su koyar ba to duk saboda a ce su ce suna so kamar yanzu wata nawa kenan universities ma na Najeriya suna eh, yajin aiki yaran mu wasu su ya kamata ce sun gama sun service suna gida har yanzu ba su ga abin nan ba to amma aka dube su me ya kamata a yi masu ya kamata a yi masu saboda su ne fa tica yana nan tun shi zai koya ma yaro karatu har yaro ya zama eh, eh, eh, shugaba ma ya zo ya shugaban kasa shi yana nan yana ticin din nan to sannan kuma ce ba za a duba su da kyau ba ai kaga ba bai yi ba amma in Allah ya bani dama na hawaran nan zamu in ma akwai tsarin za mu kara karfafa wannan dokan a yi yayi tasiri saboda a duba su saboda idan yara suka yi karatu gaskiya za mu samu relief da yawa a ƙasar mu saboda duk rashin karatu ne kaga wannan masu kame kaman masu bandit din nan wani yaro yanzu zai zo za a kama shi a ce ka yi haka za a baka kaza saboda yana da ilimi ne ba zai yi wannan ba to amma ba ba ilimi ba kara ba je kara ba yi karatu ba abun kenan daga karshe idan kika je majalisa me zaki wa arewa gaba ɗaya musamman kin san idan aka yi magana koma bayan ilimi mm. duk bangaren arewa da kika je akwai wannan koma baya mu ne muka fi yawan yara da ba sa makaranta a sosai wani kuduri kike ganin zaki ya kawowa da zai amfana arewa da ma jihar Neja gaba ɗaya sosai eh, abin da zan kawo shine za mu yi kokarin wannan eh, dokan da aka kafa nan ta yi tasiri ɗaya kenan sannan kuma za mu yi ƙoƙarin mu ƙara kawo wani doka da duk yara masu yawo ba karatun nan a buɗe eh, makarantu ma alkur'ani dai ne a buɗe an ce malam kana da yaranka duka kwashe su je su yi karatu so ya kamata a ce mun yi mun sa wannan dokan a ce to duk kowane yaro ba su a ganin shi a titi yana yawo lokacin makaranta baya nan a fara kama su su je makaranta me yasa baka je makaranta ba gashi gashi waya ga abin da ya kamata so ya kamata mu duba arewa sosai akan ilimin nan amma kina ganin bukatar a ƙara gina makarantu ake nema koko a farfaɗo da duk waɗanda za ki ga gina gidan makarantu sun gama lalacewa duk wanda ya gama makarantun nan da ake akwai su already za a yi kokarin ne a yi renovating ɗanta sannan a yi kokarin a kawo wanda ya kamata su yi aiki a wani saboda eh, classroom yana zai faɗo maka aiki kuma an ce ma mutum shiga koyar da karatu zai dinga tsoro ne to amma aka yi shi aka yi yadda ya kamata ya yi kyau dole za a abin nan so za mu yi kokarin dukka makarantu da ke nan da inda babu ma a sa saboda in muka shiga wurin yanzu kai kana wani ja'a ne ja'a kaza an fito da doka cewa gashi waya wanne ne zaka kai ja'anka ko daya biyu ka samu ka kai ja'anka ai ka sun karu to insha Allah za mu yi kokarin idan Allah ya bamu dama muka kai wurin nan za mu yi kokarin mu yi wannan abin kuma mata da suke wurin kamar ita hajiya din nan already tana wurin ku sannan kuma dokan sun riga sun kafa amma bai tasiri ba za mu sa ku yi kokarin ya yi tasiri saboda mu ci gaba arewa mun je baya sosai tun turan ilimin nan na wasu makarantu kwanaki na je an ce ana so a yi mitin da ne classroom da na shiga na ce ina ta tsoro ma na ce wannan kuma abin ba zai waɗo mana kai rafto mana to kaga to kaga irin wayannan abubuwan kaga gansu to haka je can haka sa fasi ne sannan kuma mu mata muna da wannan dama saboda me muna da tausayin eh, eh, eh, jama'a so dole idan muka je wurin mun san abin da ya kamata ya je gida dole shi za mu kokarin mu ce kashi abin da za a yi kenan thank you so much Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. To, salamu alaikum sunana Amina Ummul Khair Ibrahim Bibi Faruk. Na'am, gashi kin samu tikitin tsayawa takarar 'yar majalisar wakilai a tarayyar Najeriya shekarar 2023 me zaki wa arewa musamman jihar Kano inda zaki wakilta gizawa da gabasawa na daban hmm. domin um, farfado da fannin ilimi kiwon lafiya ci gaban al'umma musamman ma mata kamar kin shiga zuciyata kin ga abubuwan da da na sa a gaba kenan ilimi eh, kiwon lafiya din da eh, empowerment yawa tallafi yawa kin ga ko makaranta na yaran nan dole fa su fara zuwa makaranta boko nan shi ya kawo mu ma inda muke har yanzu muke ke tsawa muke magana da ke kan wannan na'urar da abin nan to yaran ba a yi su abin nan ba kai ba su makarantar bane ba ba wa iyaye ba sa so bane ba akai makarantar ma kusa da yaran jidali ne yanzu a ce gaba ɗayan Kano ba duk university da suke cikin birnin Kano a kasa daukan faculty guda ɗaya a ce an kai shi uh, uh, local government din mu misali ta yanda muke 20 minutes ne ba daga cikin gari to kin ga wannan dole ya zama uh, abin da ɗaya daga cikin abubuwan da zan yi lafiya kuwa duk inda za mu je a duniyar nan tun kafin aji sai mun nemo inda ake yi insha Allah saboda tun annaba Adamu ake haihuwa amma har yanzu kika je lokacin gwamnati mu akwai matan da za su haihu za su mutu in gane saboda kuma abin ne ba a ajiye harkar yadda matan za su sami za su sami tallafin da za su samu su yi wani ba tallafi kuwa kin ga ba kawai a cewa an ba mace dubu goma dubu biyar inda ta je a'a tallafin hadda na ilimi ta san ma in tana da dubu goma ma ya za ta yi da ita shi ma wani abu ne to matan mu suna masu jajircewa ne wallahi za ki ga sun je su ne a casar eh, eh, um, eh, dawa a yi na shinkafa a yi na wa su ne cire buntu su ne duk wannan abubuwa akwai mashin mashin da za a rinka yi a samo mashin din a rinka koya musu a tallafa wannan shine babban tallafin saboda wahalar mata ragu sannan kuma su rinka samun better output kin gane na abu ko ma sannan ma ya fi yawa kin ga ba zai tafi a banza irin a irin a wurin sulfe ba ko a wurin wannan za a samu Allah dai kai mu hajja na'am Allah ya kai to um, a gurguje ko daga karshe zan ce kin san majalisar tarayyar Najeriya matan arewa ba su da yawa a gurin kiya za ku za ki tabbatar idan Allah ya baki nasara a zabe ne zuwa wajen tabbatar da cewa an ji muryar matan arewa kin ga ko shi yasa na ɗaya fitowa na ce zan yi wannan harkar da aka kirawo ne kamar yadda na faɗa a wani program da muka yi ko duk inda kika duba ko babu irin su mai sunanki ko mai sunana yawanci za ki ga matan ba wanda suka san aƙidar mu da al'adar mu da addinin mu ne ba to saboda haka idan muka ji mu kuma ba zuwa zamu mu dima mu kujera ba aikin da ya kai mu shi za mu yi ba dan saboda kuma saboda mutanen Najeriya kan ma dai arewa mu su gano cewa a akwai matan nan fa da za su iya aikin nan kuma duk inda muka je mu auren mu da ƴaƴan mu da surukan mu da mutuncin mu a'ala ne akwai abin da ko duk a siyasar nan da ake cewa ana harma gaza ana wai akwai abu da mata mun riga mun ji alayi kawai ba za mu yi shi bane ba ba irin wanda matan da za a ce suna ana ganin su ko ta ina bane da mazajen da ba a sani ba duk inda za mu je a mutuncen mu za mu je da harka da za mu yi a cikin mutuncin ta za mu to idan muka rinka yin irin wannan ko sannan kuma gashi aikin Allah ya taimake ba an je an koya wurare ko sai suke ga matan masu irin mazan masu ma sun fara sakin jiki matan suna fitowa amma eh, kafin a kai nan wurin shine matsala kuma gwamnati kamata yayi ta san matan da inda suke mutum miliyan 20 ne akalla a Kano amma a kasa gaba ɗaya a dauko mana minista kwaya ɗaya a wannan jam'iyyar a ce yau apc ta ce bari ta ɗauko mace mata kwaya ɗaya ta ce a cikin kano duk da votes da aka baya an kasa to dan allah nan annabi a cikin mutum miliyan 20 inda akalla za ki samu mutum ke ce ko miliyan ɗaya ce kin samu na mata da suka karatu suka jajirce suka san ko me suke yi na'am mun gode barai da fara da gabatar da sunan sunana Khadija Abdullahi Iya ne ce uh, gubernatorial candidate din uh, Abga mm. daga jihar daga jihar Niger. Na'am, menene za ki kawo wa Arewa musamman jihar ki ta Niger lakari da rashin tsaro, taɓarɓarewar ilimi da dai sauransu. Yanzu kina maganan rashin tsaro, kina maganan ilimi. Na farko rashin tsaro na riga na yi maku magana, inda za mu yi. Ya kamata a fara, ya kamata a fara daga kasa. Ya kamata in za a yi rashin tsaro, a yi mutanen da suke kaman ward level ɗin su councillors ɗin nan duka ya kamata a yi taking ɗinsu along. Ba ana ba ba da security vote ba me ake yi da security vote ya kamata a kafa wani committee or maybe council da zai focusing akan rashin tsaro number one kenan amma suna da yawa kuma na ga miki inda na faɗa ba zan faɗi duk abubuwan da za mu yi ba dan ni ba irin mai siyasan da take wannan ni zan yi wannan zan yi wannan ba amma cikin shi dai number one inda za a fara a fara daga kasa a fara tsaro a fara tsaro daga kasa a fara carrying along din traditional eh, councils a yi tafiya da sarakunan gargajiya a tafiya da hunters din a tafiya da duka masu aiki a kasan nan a fara da su aka fara da su sauran instruments inda za a fara da processes inda da za su sai a hada su sai a yi aiki da su na ilimi na ilimi number one ni abinda 25 local government nan public school system na yi ta magana a nan cewa akwai wajen infrastructure din da makaranta akwai makarantar da ya yi virus ya rubta ya fada kan. wayansu students aka kashe su akwai kuma yaran da aka tafi da su da har yau ba dawo da su ba irin abubuwan na so ya za mu yi moving forward from that um, issues din da muke kasa da za a irin za a uh, kawo gyaran shi number one ya kamata infrastructure um, education allocation a kara ba za dan yanzu a united nations abin nan in ana maganan cewa nawa ne kamata allocating ko ina duk makarantun da ake eh, duk kasashen babba-babba din nan da ake ciki me ne suke nawa ne allocation din um, education na ilimi yana kaiwa har 20% yana kaiwa 25% me yasa mu aka ce namu na running between 6 to 7% ya kamata a kara da a nuna mahimmancin abin nan ilimi kuma a san cewa duka 25 local government nan da suke cikin Niger state a tattada makarantunsu kuma yaran mutanen iyayen da ba su sa da su bari an sa yaransu a makaranta ba ya kamata a akwai abin da za a yi da su. kafin mu karkare shirin namu ga wakiliyar mu binta ibrahim a jihar kaduna da bakwar da ta gayyato mana a filinmu na kwalama Me sauraro barkan mu da sake saduwa da ku a cikin zauren mu na yau da gobe. Yau ma muna tare ne da Hajiya Halima Muhammad Mahmud wacce take gabatar mana da shirin girke-girke kala-kala a cikin wannan zaure namu irin na zamani yau muna tare da ke zaki mana kin ce wani abin shan ne shi ma aka eh. samawa mai sauraro eh. me za mu yau mai sauraro assalamu alaikum yau za mu yi fruit in yogurt ne fruit in yogurt kuma uwar gida tana buƙatan dan kwananta mai dan faɗi da za ta yanyanka a ciki sai kuma uwar gida tana bukatan kayan itace har wayo kayan itace da ya kunshi shi ma wannan ya danganci abin da ake da shi a wannan lokacin wanda yake a lokacin ake yayin su ake yayin su don ba wani akwai yanzu yau ba za ki ne da lemu yawa wani lokacin wani abun babu eh ko babu gwanda wani lokaci za ki ga ya kare shi kan ma shi ya fi wahalan samu mm. eh muna da dan matsalan shi a arewa don haka idan ka tashi to a wannan lokacin sai ka nemi abubuwan da yake akwai mm. kamar kin ga su gwanda mm. inibi abarba ayaba lemu mm. tufa mm. Um, ayaba eh, akwai pear eh, eh. wani mai kama da gwaiba wannan avocado din nan da ake cin shi a turanci a ban da shi shi wannan yana kama da gwaiba ne wanda in kika yi kutsala haka kore ji shi ma shi yana da dan dan tsauta da sama haka ta kasa kaman gwaiba ya dan ke da haka shi to shi shi ma duk in yana um, a lokacin mm. sai uwar gida ta nema shi yasa ni ce mata duka kowanne za ka nema ka yanyanka shi kamar gidan sukari duk idan uwar gida ta yanyanka su sai ta nemi kwakwa shi ma idan uwar gida tana so da bayan shi babu matsala in ta fasa kwakwan sai ta yanyanka shi shi ma ko ta sa abu ta kankare sai ta hada da shi idan kuma ba ta so sai ta kankara bayan sai ta yanka far ya zama fari zalla to idan uwar gida ta gama yankawa sai ta zuba a cikin roban nan da na ce miki uwar gida za ta nema mm. sai ta zuba idan ta zuba sai ta ɗauko shi ainihin yogurt kenan sai uwar gida sai ta zuba yogurt a ciki sai ta tsiyaye yogurt a ciki yogurt din dai ya rufe shi ainihin kayan kayan da aka hada a cikin wannan eh, kayan itatuwa da ta yanyanka eh, kwano kwanon roban ta ko mm. kuma eh, acrylic wanda wato yawwa. a mm. turance yawwa ana ki akwai shi ma ko salad bowl din mm. to tunda ana iya duk shi ma salad din ne sai ki zuba sai ki dauko shi ainihin yogurt ɗinki sai uwar gida ta juya yogurt din nan a ciki ta dan motsa shi sai ta sashi a firiji ya ci gaba da sanyi idan kuma a lokacin za a sha tunda dama kila shi kayan itatuwan nata mai sanyi ne sai dai kawai ta zuba ta miƙa a sha kowa ta zuzzuba mishi a ɗan ƙananan har an gama kuma kin zai kayatar eh. ga yogurt kana kallo amma ba kana kawai zaka sha shi ba ga kayan marmari kana kallo suna ta tsalle tsalle kuma an yanka shi iyayen da zai shiga baki babu wani matsala eh. sannan kuma za a taru baki da shi za a yi buɗe baki da shi za a sha a kowane lokaci ila da rana ko da dare baya da wani lokaci ko kuma ga ƙarin lafiya da gani za a samu abun amfani a jiki. <laughs> Jajiya mun gode. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci a madadin waɗanda kwa ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da tattaya na gabatarwa Amina Buhari Auna da wanda ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa shirin baki ɗayansa wato Daniel Brown. Da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku, ku huta lafiya. Muryar Amurka yau ta